To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na da Amurka wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin ne ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin Kwanni. A duniyar gizo kuma ana jin mu koyaushe a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. jama'a aliyu mustapha sokoto tare da mahmud lalu muke tarbin ku ga shirinmu na na ƙarshe zan ce a wannan rana wanda bayan kun gama jin labaran duniya shi mahmudu din zai ci gaba wato shi ibrahim kano garba zai zo ya kawo mana shirinmu na mu tattauna ma zaka shi mahmud din da labarai Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya ga dukkan alamu har yanzu babbar jam'iyyar adawa ta PDP na kara tsunduma cikin rikicin shugabanci yayin da ɓangarori biyu da ke takaddama da juna suka gudanar da tarukansu daban-daban wato ɗaya a Fatakwal ɗaya kuma a Abuja. Yanzu haka rautani dai na nuni da cewa an naɗa tsohon gwamnan jihar Kaduna sanata Amin Makarfi a matsayin makaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar a taron na Fatakwal kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Nasiru Adamu Alhikaya. hikaya I could not see the governor asking for accommodation even. And as I sat down, people started approaching me. Shigowa ta fatakwal kenan na ga mutane suna yi min murna ko masauki ma ban nema daga gwamna wuke ba, in ji sanata Amir Makarfi wanda taron PDP na fatakwal ya naɗa a matsayin mukaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar cikin kwana 90 nan gaba. makarfi dai ya ce don mutunta pdp ya sa ya karbi wannan mukamin can gefe kuma shi shugaban jam'iyyar alimadu sharif ya yi taron nuna fasa taron nema gaba daya don mutunta kotu tunda an samu umarnin dakatar da zaben daga kotuna har uku mun karbi hakan da haka muka dakatar da taron shin wannan ya nuna sanata sharif ya sauka daga mukaminsa don jiran sake takara a wata uku nan gaba karkashin amin makarfi ko kuma har yanzu yana nan taron da ya rantsar da 'yan kwamitin makarfi inda shugaban amintattun jam'iyyar walid jibrin ke mara baya kakakin taron pdp na abuja shehu gaban ya mai da martani da irin salon nan na nuna ai ma mun gaya musu so convention din sun ce sun cire duka nwc da shi ali sharif da duk members na nwc an cire su suka sa kiya ta ka ko da yake ba a kan doka yake ba amma hakan suka yi shi kuma ali sharif ya je a hotel ya press conference ya ce shi ya daga convention din saboda kotu da ta ce kada a yi wannan zaben a waɗansu ofishoshin tun asal abin da muke faɗa din shi ya aifar in ba don an zauna an yi nazari ba da halin da fatin za ta shiga yau da ba mu iya ma tunanin ya za a gyara ta. Tuni da 'yan bangaren na jeri gana suka mika ragamar jagorancin kwamitin shirya zaben su karkashin sanata Ibrahim Mantu. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bayanai na nuni da cewa mintuna kaɗan kafin jirgin saman ƙasar Masar na Egypt ya mai lamba 804 ya faɗa cikin teku ranar Alhamis. An ji tashin ƙararrawa da ke nuna cewa akwai damuwa a cikin jirgin. jaridar da ke wallafa wato wallafawa a shafin intanet ta aviation herald da ke buga bayanai kan harkokin sufurin jirage ta wallafa cewa an ji tashin kararrawar ce a cikin banɗaki gab da jirgin zai faɗa cikin teku jaridar ta ce wato an samu waɗannan bayanai ne ta kafar fasaha nan da ke bin diddigin bayanan jiragen sama inda na'urar ta nuna cewa an samu tashin hayaki a banɗaki da misalin karfe biyu da mintuna 26 na safiyar agogon yankin bayan haka kuma an ji tashin wata ƙararrawar minti guda bayan tashin na farko sannan daga baya na'urar ta nuna alamun tashin hayaƙi ko kuma wuta a kusa da kayayyakin wuta da ke cikin jirgin tuni dai hukumar da ke kara aukuwar haɗoran jirage ta ƙasar faransa ta tabbatar da waɗannan bayanai sai dai wani kakakin hukumar ya ce ya yi wuri a ce ga takamaiman abin da ya haddasa haɗarin har sai an samu sauran tarkacin jiragen wato jirgin ko kuma akwatin nan mai naɗar bayanai na black box. a ɗaya bangaren kuma yanzu haka an ƙara da matakan tsaro a dak filayen tashin jiragen sama da ke faɗin nahiyar turai yayin da ake ci gaba da laliban abin da ya haddasa haɗarin jirgin na ƙasar masar a can filin tashin jirage na paris inda jirgin na masar ya ɗauko tafiyarsa ana waiwaye kan irin tsarin tsaron da ke filin jirgin tare da gudanar da bincike kan ma'aikata sama da dubu casa'in da ke aiki a wurin ciki har da masu kula da kayayyakin fasinja wasu ƙwararru a fannin tsaron nahiyar turai sun ce idan dai har wani abin fashewa aka dasa a cikin jirgin to akwai yiwuwar an dasa shi ne a arewacin afirka ko kuma ƙasashen da ke gabashin afirka inda jirgin ya yada zango kafin ya doshi birnin alkahira labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar da ke kula da yaduwar kananan makamai a kasar ghana na shirin kaddamar da wani tsari da zai wayar wato zai wayar da kan al'umma al'ummar kasar ta kafafen yada labarai ta yadda za su farga bayan da rahotanni suka nuna cewa wasu suna tara makamai yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamban wannan shekara shugaban hukumar jones apple ya ce suna aiki kafada da kafada da sauran hukumomin tsaro ciki har da 'yan sanda da masu lura da shige da ficen jama'a domin su dakile safaran makamai ya kuma nuna takaicinsa ganin cewa wasu mambobin kungiyar kasashen bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin afirka na ecowas da suka rattaba hannu kan shirin dakile yaɗuwar makamai a yankin sun gaza wajen fara gudanar da ayyukansu shi dai shirin ya tanadi cewa duk bindigar da mutum ya mallaka sai a yi mata rajista sannan a ci gaba da sa ido akan bindigar tare da raba bayanai a tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna a yankunan da ake yi na yaƙar ayyukan ta'addanci dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar tsaro ko sulhu ta neto a afghanistan sun ce wani ɗankunar bakin wake ya kai hari kan wata motarsu a kabul a yau asabar sai dai kuma babu wanda ya jikkata a harin harin ya faru ne a gundumar bagram da ke ɗauke da wani sansanin sojin amurka mafi girma a ƙasar wanda ke da tazarar kilomita 55 daga babban birnin ƙasar. To Mahmud lalu ne ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To ma da lai lokaci ne da za mu miƙa ragaman nan yanzu ga hannun Ibrahim Kalmasi Garba domin ya kawo mana shirinmu na Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar yadda aka saba ga 'yar hikaya da yadda ta kaya a najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. dakarun sojan najeriya sun gano biyu daga matan cibok amina da sera tuni shugaba buhari ya amshi bakuncin amina da tun farko aka gano da mahaifiyarta a fadar aso kungiyar kwadagon najeriya ta auka yajin aiki da samun karancin jama'a don matsakaimin dawo da farashin fetur naira tamanin da shida ga majin kungiyar kwadagon comrade ibrahim khalil ko dai mu rike shugabanmu ko kuma mu kyale azzaluman najeriya su ɓace mana shugaban da muke da imani a kansa dan awaren kungiyar nasiru kabir ya ce a'a ba za su je yajin aikin ba ba adalci bane kuma mu mu ba za mu saurare shi ba kuma mu ba za mu yarda da wannan abu ba. Dr. Ahmad Addayyib daga Jami'ar Azhar ta Masar ya zo Najeriya da wa'azin yaƙi da tsaurin ra'ayi. Au mashi'at Allah ta'ala. Ga maraba daga Sheikh Khalid Aliyu na Jama'atu al Islam. In aka ce maka shehin Azhar to ya koshi har ya yi gyatsa ya ƙara ya baje kolinsa na ilimi. Allah ya yi wa ɗaya daga shahararrun masu shari'a yanar gizo daga arewacin Najeriya Abubakar Tayiru rasuwa bayan aikin tiyatar fidda tsakoyin hanji appendix. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The streets of America. Haka fa, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa. a Nasiru kwanaki mun ga wasu hotuna masu ban takaici da tsoro a jihar Kebbi inda wani dan kasuwa aka ba da labari ya yi tafiya sai aka zo aka samu an yanka iyalansa gaba ɗaya har da ma watakila wasu yaran makwabta da suka shiga gidan wannan bawan Allah. yara ne an tashi da safe an saba gani za su tafi makaranta sai shiru-shiru ba ga sun fito ba ah, daga nan wani ya hau ta katanga ya duba sai ya samu duka an yanka su eh, kuma ba ɗauko miya gidan ba ah, wannan ba ga al'amuran nan akwai watakila abubuwan da ba mu wata gaba ko kuma kawai dai masihu irin na ƙarshen zamani kawai wanda kashe-kashe yanzu kusan rayuka a najeriya sun zama kamar ba su da wata daraja eh to kamar yadda ka ce masifu ne na zamani dama annabi masallallahu da wasallam ya gaya mana cewa a hadisi ingantacce lokaci zai zo za a rika kashe-kashen rawukan muminai kamar ana kashe to kusan wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba shi wanda ya kashe din bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba to kusan wannan lokacin kusan shine muke ciki yanzu kusa abin da muke fama da shi abin da sa gaya maka nake ce maka su waɗancan bayanan sirri na tsaro ke magana yanzu yau idan aka ce maka misali wani jami'an gwamnati babba an kashe dan uwan shi ko an kama dan uwan shi idan gwamna ya zo ya ce ya ba ya kira shi kwamishina na 'yan sanda ko wani sifeto na 'yan sanda ya gaya mashi cewa to ga matsalar da aka ce an samu a guri kaza kuma ina so wannan matsala daga nan zuwa guri kaza ina so a tabbatar da cewa an an samu matsala an kawo man sakamako an fito da wannan wannan wanda aka sace an gano man shi ko kuma an kawo man cikakken rahoto kan wannan abu ya ya faru me yasa ya faru kuma ya aka ya faru kaga shi sa nake gaya maka za ka ga kuma a wannan cikin lokacin da aka yi saboda irin wannan abubuwan sun faru a baya tsohon ministan kuɗi Uh, ungozi okonjo oila lokacin da waɗannan masu garkuwa da uh, mutane suka sace uh, mahaifiyarta shugaba jonathan kwana biyu uku aka basu sun fito da wannan jami'an sanda da shi speto general na 'yan sanda ya ba su dokar cewa su tabbatar da an kano wannan mata akwai wani shahararren mai kuɗi da yake kudu maso kudu ana ce mashi tony elemelo lokacin da aka sace oshi saboda yana saboda abokin shugaban kasa ne a shi wancan shugaban kasa eh, wanda ya wuce shugaba jonathan shi ma da aka ba da lokaci aka ce ana so zuwa lokaci kaza su jami'an tsaro su tabbatar da cewa wannan mata an dawo da ita kuma an dawo da ita cikin lafiya da kwanciya sun kawo ta to kaga duk wannan al'amari yana hannun su wannan eh, jami'an tsaro menene matsalar ku wani tallafi kuke so ya zami wannan matsala muna so mu kawo ƙarshen wannan matsala wannan matsala ba ta karfi karfinmu ba muna so mai maganin ta tun kafin a ce ta kai wani matsayin da ba za mu iya tunkarar ta ba a wannan ina ganin kusan za a iya cewa ah, rundunar 'yan sanda na cewa suna da bata gari dama a cikinsu waɗanda kuma kullum suna cewa suna ƙoƙari su yaƙi da su dama kusan ba za a ce duka jami'an eh, mutanen kirki ba ne amma gashi yanzu an ba da umarnin ɗaukar jami'an 'yan sanda su dubu goma inda ake ganin kusan duka 'yan na jarawa ba su fi dubu ɗari uku ba eh. ah, suna kula da kusan mutum miliyan ɗari da saba'in ah, awal ya kake ganin lamarin nan To uh, dama wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su taimaka a samu saukin wasu al'amura a fannin ɗiban jami'an tsaro ɗin nan sai dai dole ne a dinga tantancewa daga irin halayya ta irin mutanen da za a ɗauka. Na farko a tabbatar da sahihanci da ingancin ma'aikacin da za a ɗauka a aiki. 'yan vigilante a tabbatar su ma an dan musu wani alawus wanda za su dinga samun wani abu ni a tunani na ma a faɗaɗa wannan abun to kaga su ma idan gwamnati ta dan jawo su a jika aka samu sun su ana ba su alawus ana karfafa musu gwiwa za a taimaka wajen kawo sauƙin wannan al'amari yanzu kaga shi kansa birnin sokoto ko kuma in ce birnin gusau babbar eh, cibiyar headquarter jihar zamfara din ya fara cika da 'yan gudun hijira waɗanda suka dinga guduwa daga wayannan ƙauyuka da ake kai musu farmaki wanda hatta kai ga yanzu akalla a sansanin da ake ajiye wayannan 'yan gudun hijira an ce akwai sama da mutum 300 kuma wannan adadi kullum hauhawa yake yake karuwa a koda yaushe saboda wayancan suna ganin ba za su iya komawa mahallansu su zauna ba domin irin masifar da suka gani ko kuma suka tsere mata ko suka guje mata to kaga matukar aka ce za a samar da tsaro in aka yi tsari mai kyau to wannan tsaron zai iya kaiwa ga har yankunan nasu kuma a da su su ci gaba da rayuwa a cikin wannan yankin nasu ah, a tabbatar da cewa dai a wajen ɗiban sabbin ma'aikata ba a ɗebi bara gurbi saboda yanzu kaga mafi akasari wasu zaka ga daga cikin yan rundunar 'yan sandan suna aiki magana ta kawai me zaka bashi wani in ya zo wajen cikin ma ba bukatar sa ya ga me kake dauke da shi ba me ka kunso me ka kawo a'a me zaka danka masa kana danka masa kawai ka wuce kai tafiyar ka to kaga wannan akwai gyara ya kamata su kansu jami'an tsaron a dinga ba su bita ana kulasar da su a ba su kyakkyawan kulawa a bangaren albashinsu da sauran haƙoƙinsu sannan kuma a ja musu kunne da barazana wajen kaucewa cin hanci da rashawa domin su dukufa wajen karewa da kare rayukan al'umma wannan zai kawo mana sauki kuma ina ganin allah ya yarda inda za a bi matakan daki-daki za a samu sauki domin ganin cewa al'umma ta dawo tana ci gaba da rayuwa cikin kwanciyar hankali da lumana. masu sauraro a kuna ci gaba da sauraron shirin mu tattauna ne da sashen wasu na muryar amurka ya saba gabatar muku duk mako a ranar asabar inda kuma muke ci gaba da ɗaukar wannan shiri daga nan ɗakin ɗaukar shirye-shirye na muryar amurka a babban birnin najeriya abuja wanda kuma benjamin gawan ke hada mana sauti eh, nasiru gambo malumfashi da awal sharif falala shugaban kungiyar gizago kungiyar nan ta kare haƙoƙin bani adama da samar da sassauci ko in ce rangwame ta duniya wato amnesty international yawa eh, ta yi taro a nan abuja eh, inda shugabanta ambassador mk ibrahim ya karanta rahoton kungiyar da suke ba da shawari a dakatar da yanke hukuncin kisa a nan najeriya kamar yadda wasu kasashe suka soke hukuncin kisa inda ya nuna ba shakka hukuncin kisa Ah, yana baya kawo maganin waɗannan irin laifukan da ake aikatawa kowanne yankin na arewa maso yamma ah, waɗannan sace-sace misali an kama mai sacin mutane ko wanda ya kashe wani aka kashe shi to idan suka zo kai farmaki su ma da irin wannan hukunci yake ganin ah, za su tinkari wannan muguntar tasu amma bari mu saurari abin da shi ambasada mk ibrahim ke cewa mun lura yawancin kasashen duniya an rage zartar da hukuncin kisa dalili kuwa shine uh, sun lura kisa baya rage laififuka da ake yi abin da ma ke faruwa kamar yadda muka sani a tarihinmu sanda ake kakkashe barayin uh, 'yan fashi a kai su bakin teku a harbe su ko a kai su filin kwallo a kashe su su ma sai suka dada niyyar ɗin duk wanda suka zo suka yi mara fashi su kashe shi in magani kawai ka yi za su kashe ka don in ka kai karansu sun tabbata za a kashe su ne don haka muke kiran gwamnati cewa a tsaya ba wai kawai kar a yi kisa ba shari'a ake so a yi na fi sabilillahi a tabbatar cewa akwai adalci a cikin shari'an da ake lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. sannan na gaba kin da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na jama'atu Nasir Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar da kuma rabaran ɗan Juma'a Adamu na majami'ar Ikwa da ke kanan dabo. ga Sheikh Dr. Khalid. Yan wani 'yan Najeriya, Assalamu alaikum. na mai fata na wato alkhairi. Da ƙoƙarin jan hankalinmu baki ɗaya, a cewa ita rayuwa dama abokiyar jarrabawa ce. Duk inda ka ga daɗi wata ran sai ka ga rashin daɗi Duk da aka ga lafiya sai an ga rashin lafiya Duk da aka ga farin ciki sai an ga baƙin ciki duk inda aka ɗaukaka to sai an ga wato haɗuwa to don haka wannan tsari ne na rayuwa yanayin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa tamu wacce take mai albarka lallai lallai abin yana bukatar dogon numfashi kafin mutum ya wato sake a ya fidda magana magana zarar bunu in ji masu hikimar magana don haka bai kamata a ji mutum ya buɗi baki ya yi magana ba sai da abin da yake wanda yake mai dacewa to don haka ya kamata mu ɗauki abubuwa sannu a hankali kuma mu zamanto muna masu lura tsakani da Allah halin da ake ciki komai fa bai faruwa sai da sanin Allah kuma komai ka gani dama abu ne da yake an tsara shi to amma mai hankali shine mai dogon numfashi mai kuma duban abubuwa da wato idanuwa na basira sai hakuri halin da muka samu kanmu a yau na kuncin tattalin arziki babu kaza babu kaza babu babu babu babu to lallai al'amarin mu yi haƙuri da kuma yawaita kalamomi wanda suke na sanin ya kamata zage-zage ba zai dawo da al'amura ba yarfe da jifa da maganganu waɗanda suke kamar na gabaye na ma masu hankali ba ba su ya kamata a ji daga bakin mu ba ina muke mu mutane ne waɗanda suke masu addinai ina muke muna da kyawawan al'adu me yasa ba za mu koma ga Allah ba me yasa ba za mu roƙe shi ba shine maji wato roƙon bayi kuma da sannu zai yaye mana kuma tsakani da Allah kwanukan jin daɗi da buɗi da lafiya da yabanya da farin ciki da alheri da nishaɗi sun fa kwanukan wato talauci da baƙin ciki da damuwa inda kwanukan baƙin ciki da damuwa da talauci da masifa su suka fi da duk kuma 'yan adam ɗin ba sa nan baki ɗaya. to mu tuna kwanukan farin ciki lokacin da muka shiga bakin ciki don mu gode wa Allah kuma yanzu sai ya zamanto mun ƙara haƙuri hakikatan shugabanci dama haka yake komai shi ake yarfawa ko da kuma al'amarin ba haka yake ba to amma lallai lallai a riƙa kyautata wa shugabanni zato kuma a rika haƙuri da su kuma a rika tausaya musu aka ce na bayan fage gwanin kokowa inda wanda ke kokawa yau shi za a ba na al'amarin da shugabanci watakila da an ga taɓarɓarewa fiye da wato haka don haka matsala ce babba kuma lallai lallai abin da ya kamata mu shine mu ba da cikakken goyon baya ga gwamnatinmu irin inda take ƙoƙarin cin hanci da rashawa inda take ƙoƙarin toshe duk wata kafa da ake ta'adi da barna da arin gizo inda take ƙoƙarin mai da kowane abu inda ya cancanta wurin adalci da gaskiya da sanin ya kamata hakikatan kowa dai ya sani ba abu ne wanda yake koyayye ba ƙasan nan an yi fata-fata da ita an yi yaga-yaga da ita duk an yi mata halin wato bera a ɗiba ta nan a ɗiba ta can ba dan dai wannan ƙasa tamu mai yawan albarka ba ce kusan da yanzu ba ma mai samun ɗan ruwan da zai ɗan kurɓa a bakinsa. Shi ma rabaran ɗan juma kiraye da abugi jaki abu gitai. Assalamu alaikum jama'ar arewacin Najeriya maza da mata babba da yaro. Ni ne mai suna rabaran ɗan juma Adamu Gudanto daga Ekwa Bishara Hausa Number A ah, kamar yadda na saba yin bayani haka yau ma musamman akan abin da ya shafi kasanmu najeriya kasanmu ma arewacin najeriya tunda a nan nake a zaune to akan abubuwan da suke faruwa na farko batun yajin aiki da kungiyar kwadago ta yi kira to duk abin da kaga anya kasar mu najeriya abu ne wanda akwai dalilin yansa to sai dai abin da zan ce a nan akwai karin magana da bahaushe da cewa inda kaga giwaye biyu suna fada to ciyawa ce da ke shan wahala a cikin wannan eh, jayayya su kungiyar kwanago suna nuna cewa suna yi saboda talaka to ita ma gwamnatin tana fada saboda talaka to amma duk da haka cikin wannan fadan talakan ne yake shan wahala domin lokacin da aka tafi yajin aiki akwai abubuwa da yawa da zai shafi shi talakan akwai talakan da sai ya fito waje zai samu abincin da zai ci a wannan yinin to idan bai fito ba kuwa ba shi da wani abu da zai ci to haka kuma idan akwai wani dalili da in ya fitan ba zai iya komai ba to fitowarsa ba ta zama masa da amfani ba saboda haka ni a gari na abin da nake kira a bangarorin nan a biyu ƙungiyar kwadago da bangaren gwamnati abin da zai kawo maslaha shine a zauna a teburin shawara a yi sulhu a fahimci juna su su fahimci manufar gwamnati a kan dalilin janye wannan tallafi na man fetur domin shi dai talakan yana nan in ma an ba da tallafin ga abin da ke faruwa ga waɗanda tallafin yake tsayawa a hannunsu to su suke ce riba abin shi talaka dai yana cikin yanayinsa na shan zafi to wannan shi ne abin da nake gani kowanne ya sani dalilin da ya sa allah ya kai shi ga matsayin da yake ƙungiyar kuma ɓangaren shagabannin su san dalilin da ya sa Allah ya kai su da wannan matsayi Haka ɓangaren gwamnati su ma su san dalilin da ya sa Allah ya ba su matsayin da suke a kai akwai wata al'umma wadda hakkinsu yana a bisa kansu kuma su sani cewa akwai ranar shari'a wadda Allah za su yi masa bayani a kan nauyin da ya dora musu na al'umma na da suke a kansu na biye da haka bangaren zaman lafiya to nan kan za mu iya cewa kan muna godiya ga Allah domin za mu ci abin ba laifi kan domin yadda ake sakin bababamai a baya abin ya yi sauki sai dai yadda ƙasar take da yawa lokacin da aka maganta wannan bangaren to wani bangaren yana ɓallewa a yanzu akwai sauki a bangaren sakin bababamai amma in je wani bangaren akwai damuwa abin da ya shafi kidnapping domin musamman ka je abin da ya shafi bangaren tudun wada ɗan kadai to babu yadda za a yi magidanta su iya sama ko su kwanta hankalin su kwance abin ya sha karfin su suna nan a zaune mutum na zaune sai a zo a kama shi ƙarfi da yaji ya tafi da shi in an tafi da shi sai a kira 'ya'yansa ko iyali cewa ga adadin kuɗin da ake bukata ko da su ko babu muddin suna son mahaifinsu ya dawo gida su san da su samu kuɗi su je wata tura to gurin da akwai irin wannan damuwa ta kwanciya hankali babu waɗannan yana ci gaba da cutar da mu da haka ina kira ga 'yan arewacin najeriya ko ma daga wannan bangare ne ko daga wannan sashi ne diba a ce fulani diba a ce suwa ne ne to ko ma dai suwa ne ne ni na shi ne bari dukkanmu mu gane cewa rayuwa fa a yau ba ta iya ci gaba sai akwai zaman lafiya idan babu zaman lafiya shi kansa addini gagara yake babu wani abu da zai iya ci gaba a inda muke jalla allazi wahidu mana guda sau kai kuka mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Allah karɓi wannan data kamala Ibrahim mun gode kwarai jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa ne na amurka Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke karfe hudu biyar kai saura minti kamar uku birnin sake mai dako ga Mahmud mu labari a you To a Najeriya ga dukkan alamu har yanzu babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ƙara tsunduma cikin rikicin shugabanci yayin da bangarorin biyu da ke takaddama da juna suka gudanar da tarukan su daban-daban wato ɗaya Fatakwal ɗaya kuma Abuja. Yanzu aka rahotanni dai na nuni da cewa an naɗa tsohon gwamnan jihar Kaduna sanata Ahmed Makarfi a matsayin mukaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar a taron da aka yi a Fatakwal. bayanai na nuni da cewa minti daya wato mintuna kaɗan kafin jirgin saman ƙasar masar na egypt iya mai lamba 804 ya faɗa cikin teku ranar alhamis an ji tashin ƙararrawa da ke nuna cewa akwai damuwa a cikin jirgin jaridar da ake wallafa a shafin intanet ta aviation herald da ke buga bayanai kan harkokin sufurin jirage ta wallafa cewa an ji tashin kararrawa ce a cikin banɗaki gab da jirgin zai faɗa cikin teku a ɗaya bangaren kuma yanzu haka an ƙara tsaurara matakan tsaro a duk filayen tashin jiragen sama da ke faɗin nahiyar turai yayin da ake ci gaba da laliban abin da ya haddasa haɗarin jirgin na ƙasar masar a can filin tashin jirage na paris inda jirgin na masar ya ɗauko tafiyarsa ana waiwaye kan irin tsarin tsaron da ke filin jirgin tare da gudanar da bincike kan ma'aikata sama da dubu casa'in da ke aiki a wurin ciki har da masu kula da kayayyakin fasinja. wasu ƙwararru a fannin tsaro a nahiyar turai sun ce idan dai har wani abin fashewa aka dasa a cikin jirgin to akwai yiwuwar an dasa shi ne a arewacin afirka ko kuma kasashen da ke gabashin afirka inda jirgin ya da zango kafin ya dushi birnin alkahira da ke masar hukumar da ke kula da yaduwar kananan makamai ta ƙasar ghana na shirin kaddamar da wani tsari da zai wayar da kan al'ummar kasar ta kafafen yada labarai ta yadda za su farga bayan da rahotanni suka nuna cewa wasu suna tara makamai yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasar da za a yi a watan nuwamba a wannan shekara to ga sheka mamuto jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci a wannan shiri wanda shine na ƙarshe a yau asabar sai gobe lahadin allah ya muna fatar kwallo muku da misalin karfe 6 na safe da kuma karfe 8 bayan shi sana'a shirinmu na karfe hudu na gobe muna son daga cikin rahotanninmu mu kama ko rigima da ake tsakanin shehu sani da gwamna nasiru ya rufa'i a jihar kaduna så är det